da Allah ya halici duniya da lahira don mu kaɗaita shi da ibada a tsarin addininsa kuma ya gaya mana nasa addinin sunansa Al al'isla kuma ya ɗauki imani da musulunci ya mana baiwa da shi sha'a man sha'a a au'aba mutum na so ko baya so to kyautar da Allah ya yi ba mai kwacewa Allah muna yabanka muna godiya a gare ka Allah ni'matil khalqi wal imani wal islam to dan da ya saba jin mazina ta bayanai da karatu ya san murya ta bata kai wacce ya sani da ba to wallahi na ga rana addu'a lokacin da Allah ya dawo da ni jiya bayan karfe wajen takwas ko na tara na dare to ba iya magana ma aji saboda ƙarfin mura tsananin sanyi da aka yi ta fama da shi ku duba ƙasa ta mamlakatil arabiyyati saudiya to a Riyadh, sai da yanayin sanyi ya kai goma sha ɗaya sha ɗaya fa ka san abu yayin kamari to muka je muka shiga madina sanyi maka ma sanyi kuma inda duk kake akwai na'urar sanyayawa da ɗumamawa to sai ya zamanto shi jiki akwai abin da ya saba haka ne in ya samu canji shi ma sai ya shiga canji, sai ya zamanto mun samu mura mai yawa amma Allah da gwanintarsa yanzu ina faɗa ko ba ji duka ba dai ana ɗan ji. Alhamdulillah. to sai na fara da yawa Allah ya bo na fara yawa Allah godiya da mu dai kan mun ga alheri ganin idan Allahu akbar dan dole a duba tarihi da ka duba tarihi kuwa za ga an taba samun wani hari <coughs> wanda ba mu taba samun irin sa ba a duk lokacin rayuwarmu da lokacin rayuwar iyayenmu da ɗan abin da muka buɗe littafi bayan an karantar da mu muka gani bamu mu taɓa ganin hari da aka kawo wa duniya da ya kai harin corona ba tunda harin idan aka duba farkon musulunci sai a ga kafirai mushrikan larabawa da na maguzawa irin na ƙasar farisa iran ɗin yanzu duk suna haɗin musuluncin ne don kar a yi shi a yi shirka to ita korona da ta zo bata zo maka tsarin yahudu ba duk da cewa shi ya shirya ta bata zo maka tsarin nasara ba duk da cewa taron dangi ne suka yi shawara suka kaga ta bata zo maka tsarin maguzawa ba sai ta zo maka tsarin ba ta san islam da haka kar a yi aikin hajji a gunta kada a yi umara a gunta manufarta shi ne kada a yi sallolin juma'a kada a yi hamsu salawat haka kaga ta yi kama da mashirkan maka da sauran maguzawa me ba sa su sallah hmm. Mai ba sa so aikin haji hmm. da makamantan abubuwa na addinin Allah inna dina illallahi al-islam ta koma kuma corona ta ce kuma daga cikin abin da take gaba da shi kada dan adam ya rayu subhanallah to nan ma ta yi daban da yahudi din don shi yana son ya rayu ƙalla in ya kar wani dai yana son shi ya zauna ta yi daban da nasara don shi yana son ya rayu in ya makar wani shi dai ya zauna ta yi daban da mashirkan maguzawa masu bautar rana da wata da taurari da duwatsu da itatuwa da beraye da shanu ya ce ma yana son wani ya mutu shi yana son ya zauna ta ta yi ta tara duniya ta ce duk a mutu in ji korona Allah tsare mu ta jama'a hanya kurkusa nan ma ce mun taɓa ganin muguntar da ta kai wannan kama duk wanda take jin haushin kuma bai kai kamar mai addinin musulunci ba tunda addinin musulunci addinin Allah ne kuma rayayyen addini shi rayawa yake yi islam ba kashewa yake yi ba daraja dan adam islam yake yi ya Allah ya ba mu ji musan daga inda jin yake daga mahalicinmu ne Allah ya ba mu gani kar mu kuskure mu san ya ba mu ganin daga mu san daga wajen ubangijinmu ne Allah da ya yi mu sukutun irinmu da fulla mu Allah ya ba mu tunani kar mu kuskure mu san daga ina tunanin yake to daga ubangijinmu ne da ya yi mu gaba mu da ya komai namu daki-daki fulla-fulla والله أخرجكم من بطون الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم كما الله شيء فتردكم min butuni ummahatikum daga cikunan gyatumunku wato iyaye mata so da haka sai ya fito da wannan bayanin tare da wa'azin kada mai girman kai abinda muka ga mun samu na sani kowane mataki musan akwai wanda ya ba mu sani ne Allah hmm. ko da mataki na nan kurkusa bayan an halitta mu a cikin cikunan gyatuminmu arba'ina yawman nutfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة mitla zalik hmm. arba'in arba'in har uku wannan zaman da muka yi a ciki to sai Allah ya nuna mana akwai lokacin da ya busa mana rai muna cikin gyatumin mu din ina za mu duniya ya za a yi sai an haife mu to ina hanyar fita uwa ba za ta iya fitar da mutum ba uba ba za a iya fitar da mutum ba masu dabarar su ba za su iya fitar da shi ba salin alin lami lafiya uwan lafiya uban lafiya jinjirin lafiya jinjiniyar lafiya kai mai wannan aikin sai mai cikakken iko Allah masanin komai Allah masanin kowa to sai ya gaya mana ga yadda aka yi ba muka fito bayan ma muna da ran wannan sararin duniyar wallahu akhrajaku Allah shi ya fitar da ku in butuni ummahatikum daga cikunan gatumunku profesa wa ne bahadul ilmi wa ne ka gama sakandare ko firamare wane da wance kana da diploma ko nce wane ko wance ka gama digirin farko wane ko wance ka yi na biyu wane ko wance ka yi digirin digirgir wane ko wance an kira ka dokta ko an kira ka profeso amma waiwaya ka tuna baya tambaya mai sauki ma wane ko wance dala ranar da aka haife ka ko aka haife ki ya yanayin garin yake a ranar da hadiri ne ko da iska ai har ya zo duniyar ku mun san bai sai ya zo ba sai da Allah ya fitar ku to bayan ka fito kana da ran ya launin jikin babanka ba dama bai sani ba ya na gatumarka bai sani ba sama a lokacin ta ɗau hadiri ko ana kasa shi bai sani ba kai mu takaice bayani dan Allah ya takaita mana ce la ta'lamuna shay'a hmm. wanda aka haifi ku Allah ya fadda ku daga cikin yatimi ba ku iya sanin komai to akwai bukatar ilimin ko babu akwai shi yasa ma Allah da ya saukar da alqur'ani sai buɗe shi da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq hmm. khalaqal الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم jama'a dan adam na da buƙatar ilimi ko da mai ja kai jama'a ba dan ilimi ba ƙarfin kwanji ɗan adam yana iya nuna wa giwa ko zaki ma cikin 'yan dabbobin komai girman su akwai wanda ya san alif an baki wauza fifitar da Allah ya fifita dan adam ai da ilimi ne to nan da aka halitta ko aka fita ku daga cikin yatimin ku la ta'lamuna shay'an ba kwa iya koyan ilimi kusance wannan shine kaza kowa na kowance. Allah cikin falalarsa da tausayawarsa gare mu mu bayi wa ja'ala lakum sama wal absara wal af'ida hmm. sai sa muku ma'aikacin taro ilimi sama in an faɗa za a koya muku kuna ji wal absara abinda ba ku gane ba za a auna muku ku gani da idandunanku da basirarku ma'aikacin tara ilimi ji gani ɗanɗano ka ɗanɗana ka bambance zaƙi da ɗaci zartsi yawa da ganci a san wannan ilimin ta hanyar ɗanɗano wani kuma ana zuwa ce to bayan na ji ɗanɗanan ƙanshi yake yi ko ƙarni ko wari sai ba mu sansano ma'aikacin tara ilimi to da ya ba mu mu ɗanɗana mu tantance mu sansana mu gane bambancin ƙanshi da abin da ba ƙanshin ba to saura kuma an tattaro akwai shi'ur a taba ka kasan an taba ni a yi sanyi kasan yau ana sanyi a yi gumi kasan yau da gumi garin nan bishi urika da yadda kake ji to mun tattara wannan ina za mu kai labarin a auna a fitar sai tunanin ɗan adam wal af'ida sai Allah ya ba ku tunani kun tattara abin da kuka ji na sanyi ko na zafi ko na daɗi ko na ɗaci ko na ƙanshi ko na wari ko ma na meye to sai ku je da shi ma'aikatar ba da sakamakon Shi ne tunanin da Allah ya ba Allah ya kara ma lafiya ka wannan kyauta ta kai kyauta ba mai iya yin ta sai gwani Allah mai cikakken iko wanda ya halitta mu da can babu mu babu dalilin to a kenan za mu yaba wa mu godewa Allah Allah da duk abin da muka samu shi ya bamu ko mun yi hankoro in ka ga mun samu ma da shi ya bamu ko wani ya je ya ce ka a bawa ne in ka ga bai samu ba Allah ne bai bashi ba dan shi Allah lama ne alima a'ata wala mu'tiya lima mana'a to kun ga ne ya jama'a in dai mutum na da rabo irin duk wani rugugi to mu rabu da kowa mu kama Allah wanda ya kama Allah insha Allah mun ci nasarar duniya da nasarar lahira mai bamu shine mahalicin mu Allah Allah ka mana gata da jama'a mutum ya je aikin umara wallahi sai ya markama da aikin hajji saboda dafifin musulmi karba tun daga ranar da aka ce an dawo an buɗe umra nan ko korona na so ko ba ta so ko leburorin aikinta na so ko ba sa so ko shaidan na so ko ba ya so ko yaransa na amerika wanda ya kasa cin jarraba a makaranta na so ko ba ya so wancan mugun zargagungun da aka yi aka razana mutane da ƙarya da yaudara wanda kake wa zaton hankali suka ga an sa masu batta kuma ya yarda da haka in ka ce me kake gudu ka hancin hancinka sun batta sai ce mutuwa amma ga mutuwa ba da magani in ji Allah da ya yi alarama. Kuli inna al-mauta alladhi tafirruna min rufa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi al-ghaibi wash-shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jama'a kun san dai Allah shi ne mazanin kowa mazanin komai ko? Amin. Allah ya san in an tattara masu tsoron mutuwa to da sarkin su in ka ce waye sarkin su to yahudi ne duk wanda kake tsammani na gudun mutuwa bai kai kaman yahudu dan dare da rana gudun ta suke yi sai Allah ya koda alkur'ani mai girma tanin shugaban halitta Allah gaba daya as-sadiqul masduq annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya abin gaskatawa Allah ya bashi umarni ya ce kul ya rasulullahi ka ce wa yahudawa da masu hali irin nasu innal mauta na tufirru ah, tafirruna minhu ka gaya musu cewa tabbas mutuwan nan wacce kuke gudu min hukubatta ku je ana ce kama shi ki kashe mutuwa a ce yau ya sha to wannan mutuwar da kuke gujewa fa innahu mulaqikum to ba za a gaya muku da magana sama sama ba fa innahu to lalle shi mutuwa mulaqikum mai ruskar ku ce ba za ku gudu ku sha ba bayan kun mutum ma ba shi kenan ba hmm. kul shirka ranar hisabi za ta zo Kulkai sata ranar hisabi za ta zo a gaban Allah kar kai zina kada ki zina kada kai luwadi kada ki luwadi ranar hisabi za ta zo mutu ya ce to ko da ya mutu eh ko da ka mutu mutuwa dole sun na ila alimil gaibi wa shahadati sannan kuma za a mayar da ku zuwa ga Allah masanan abin da yake na gaibu da na fili wanda ba za ku iya mawayo ba sai muku hisabi sakamako ya fito fayunabbi'ukum sai Allah ya ba ku labari bima kuntum ta'malun dangane da abin da kuke aikatawa lokacin zaman ku na duniya ta yanzu dabara ta kai dabara a duniya yan kimiyya da fasaha sun yawa an samo maganin mutuwar an daina qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Fir'auna ya mutu jamma ko na nan la Abu Lahab ya mutu ko na nan la Musailamatul kazzab munafinci kake ji ya mutu ko yana nan wanda suka zo da gaskiya annaba manzanni suka ce akwai rayuwa akwai mutuwa da annabawan su ma Allah ya karɓi rayuwarsu wanda bai mutum ba kuma zai mutum kama annabi isa alaihi salam wanda da aka zo don a nuna wa yahudu ƙarya suke yi hmm. ba za su iya kashe shi ba hmm. suka haɗa baki gaba ɗaya shi da kansa saboda rauni na ɗan adam ga shi da darajarsa ya gabari ya yi addu'a kansu kashe shi harajin gwalgwalon da suke yi sai da suka ce ya ce ya Allah ya Allah ka kawar min da wannan koko daga gabana me mutuwa sai ɗauke shi za ka mutu amma su za su taɓe ba su isa su kashe ka yau inda suke so ɗin ba amma fa sai ya mutu to kun ga tafiya ta yi tafiya university ta yi yawa binciken ilimi ya yi yawa an ɗauke mutuwa baya shekh قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم Allah الله جمع كرم yadda Wani yace zai mana maganin mutuwa, kadi yaya ki ba zai iya ba. Wa majahar na liba shari me a public health da a fahimci ta fahimu lukal nafsin zai batun mawutu. Wana bulokon bishiyar da ya lukaku iri fitna wa ilai na jiya. to masu jin haushin wa'azi in tura ta kai bango sai a kashe shi a huta ya mutu a huta da annabawa sun musu haka to har shugaban annabawa cikamakin annaba shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai fa su kai munafikai ka ce kun ga maganin wannan ya mutu kawai mun ba ya mutu ba kafirci ba zai sa ta ba to amma Allah ya bada amsa akan wannan din ma hmm. amma Allah ne bashar Allah ya ce to ai ba kai kade bane magana mutuwa hmm. wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld do annaba manzanni da muka kawo su su wa'azi kafin mu aiko ka da na gaba daya su ma ɗin ba mu sanya musu za su dawwama a duniya ba ta annabi isa ɗin sai ya mutu ƙarshe ta shi kenan da su ma din za su mutu wasu sun mutun a fa'in mita to kai annabi muhammad sallallahu alaihi da ake ce ka mutu a hutan nan to in ka mutu ɗin fa saboda mutuwarka humul khalidu su kenan za su dawama la zan koma ci a ah, mutuwar wani ba ta ɗauke ta wani Na za ka kabarin ka baka toshe wa babanka nasa ba Allahu akbar ko ka riga shi mutuwa yawa in mahaifinka aka sa shi a nasa kabarin bai toshe wa nasa ya'yan ba ko da ya'yan sun riga shi mutuwa afa in mitta fa humul khalidun to ga gidigat kullu nafsin za'iqatul maut duka numfashi mai ɗanɗanar mutuwa ce amin ya rahman rahimi na rabar alami don Allah jama'a an bai abin kunya Allah kada ka maimaita mana kuro Allah sarki wanne ne abin kunya a samu mai rai wani ma ya ce maka musulmi ne a ce ga maganin mutuwa ya ce ina yake a ce sumbata kuma ya kwaba a hanci Zama ko ba abin kunya bane akwai maganin mutuwar a cikin masu sumbata akwai wanda ba zai mutu ba kai wayansu ma sun mutu sosai lokacin da karanta alkur'ani mai girma da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam mun je wa'azin Abuja na ce corona fatalwar yahudi ce na kuma ƙarya ce suka ce ina wuta su fada na dama a cikinta kuke sai in kun tuba suka ce to a nemi masu ragon jini a gidajen rediyo da jaridu da 'yan da masu faɗa da baki ku ce rashin ilimi ne ya sa ya faɗa ba gogaggen dan birni ba shi ya sa ya faɗa har birnin naka sai ka mutu kuma billahi la ilaha illa huwa da dan birni da kan ƙauye wallahi bai isa ya mai da gaskiya karya ba har abada wallahi wanda duk Allah ya taimake shi ya faɗi gaskiya ya ci nasara allah ta duniya da ta lahira Allah ka mana wannan dacen qala Allah hadha yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum jannatun tajri min tahtiha al-anharu خالدين fiha abada. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم قال الله حاجة قال الله الله ما دعوك جنزل كما لتنكوا دكو مياتي هذا يوم kiyama رانا تشار كياما باين da متانان halitta na farko da na ƙarshe a bagire guda taro sai taron tashin alƙiya Allah ka ba mu sa'a zuwa sai Allah nuno farfajiyar tashin alƙiyama ya gawa duk mahalarta wanda ba wanda ya isa ya ki zuwa taron ba wanda zai ba da uzuri ya ce cikinsa na ciwo ko yana siyasa gwamnati ko NGO ne ko waye kowa sai ya mutu kowa sai Allah ta da shi kuma sai Allah ya gaya wa kowa hadha yan yanfa'u sadiqina sidquhum wannan yini duk da musun da kuka yi ya kuka furai yini ne wanda masu gaskiya gaskiyar za ta musu amfani Allah ka ba mu iko mu fito a masu gaskiya Allah ka rabautar da mu da amfanin gaskiya ranar tashi alkiyama hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum ranar tashi alkiyama Allah ce wannan yini ne wanda masu gaskiya gaskiyar take amfanar su Allah maja'alna minhu kun san amfanin shine duk zulumi mun bar shi baya insha Allah sanan aljanna ma Allah ka yi gadon aljanna ka ta bildos da rahamarka lahum jannatun masu gaskiya suna da gidaje na aljanna ta jari min tati hal har ba haka rijiya aljanna ba ba yan aljanna ruwan famfo komai yana nan yana aikin daɗaɗa wa ɗan aljanna benan hawan aljanna Allah kaɗai ya san iyakarsa amma a kowane gidan mutum yake zaune wato ruwan aljanna na nono na madara ruwan garai ruwan zuma ruwan duk abin da muka sani da wanda ba mu sani ba zai hau ya same mu Allah ka ba mu da rahamarka kuma babu ta baka lashi a aljanna koyaushe wannan alherin na nan khalidina fiha yan aljanna masu gaskiya madawwama ne a cikin aljanna babu tsufa babu mutuwa babu rauni babu talauci babu bakin ciki can an baro su a duniya a baya Allah ka ba mu aljanna firdaus da rahmarka abada to ya jama'a in dai mutum na sauraron azi da alkur'ani in dai so samu ne wala bai kamata wani kafiri ko fasiki ko munafiki dan duniya ya razana mu ba ai shi kaga shi ba da aljanna kafirci ya raba shi da aljanna dan ta Allah ce ya ce mai san aljannar ya shaida a zuci da baki da aiki la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to wa aka hana babu amma wanda bai yi ba ya hana kansa to in bai same ta bai tashi kuka da wa zai koka da kansa to Allah ya mana tsari jama'a wazi ni bangaren da za a daina shi don sai an yi an yi ya cika jama'a mutane sun gane sun gane a idan aka yi wani tanjanta da ya ka nemi naka ya naka sai wane da wane da wance Allahu jama'a kun san aljanna ba gaya mana ran da za mu tafi sayan kaya a kasuwa da da kuɗin mu ba ruwan nono bin mu zai na magara fa abin da muke so sha'una yan aljanna musulmi masu imani masu sallah masu azumi masu zakka masu aikin hajji masu bin Allah da iyakacin ƙarfinsu don Allah bai ɗora mana abin da ba za mu iya ba la yukallifu Allahu nafsan la wuz'aha lahum ma yasha'una fiha wa na mazi yan aljanna lahum nasu ne ji Allah ma yasha'una fiha ma yasha'una fiha abinda suke so a ciki Allah muna son aljanna muna son dawama Wallahu na yan aljanna ne Allah ka muna son matan hurul ini da matan da muka yi tauhidi tare da su a duniya su hajiya da hajiya da hajiya Allahu akbar Wallahu ma fiha ma yasha'u ma yasha'u na fiha duk abin da yan aljanna suke so fiha ina nan a ciki Allah ka ba wala daina mazi wala daina mazi bayan ya ba mu duk wanda muke so a abin da yake aljanna ya fi wanda zaka iya tunawa hmm. wala da na mazid muna da ƙari akan wanda suke so don wani abun ma kai baka san shi ba ma balle ka ce abba wanda ka san shi ma aka baka har na aljannan ma Allah na da mazid ƙari shine zai ajiye ranar da zai ce mu gan shi. ganin ubangiji ya fi duk kayan aljanna daɗi Allah ka ba mu da rahamarka da jama'a ko a duniya masu balauta sun ce kowa ya ci zomu ci guda ci gudu wanda yake son aljannan nan mu yadda a zuci da baki da aiki la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shikenan mun yi arziki mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka mu yi aikin haji iyakacin ƙarfinmu in an mana ƙofa rago muka ga za a cuce mu mu tari mu yi addu'a Allah ne ya ba mu mafita ya ce وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين na عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال ربكم ادعوني ubangiji ya nuna mana mulan da duk mutum ya kai da tsiya ba zai hana bawan Allah samun abin da Allah ya bashi ba ya kaga dugu dugu dugu dugu wa qala rabbukum ud'uni ya kuta likai gaba ɗayan mu Allah ya faɗi cikin alƙur'ani wa qala rabbukum ubangijinku ya ce uduruni ku ya du'a ku roƙe ni astajib lakum zan amsa muku Allah ka ƙara mana iman Allah ka raya mu muna musulmi masu imani Allah ka mana ƙarfin arzikin cikawa muna musulmi masu imani Allah ka yadda kaburan mu dausayi daga dausayin aljanna ranar tashar kiyama Allah ka daga darajojin mu ka rufa ba mu shaidar shiga aljanna firdaus a hannayen mu na dama Allah ka shigar da mu aljanna ka ta firdaus da ka mu da iyayen mu da malaman mu da ƴaƴan mu da matan mu da haulan mu da sauran jama'ar musulmi baki daya wannan mataki na barazanar duniya dambarwar 'yan duniya tana ta barazana tana ihu ta ba za ku iya nutsa mu ba wallahi Allah ne ta. jama'a ba mu yi zaɓe mun zaɓi buhari ba ne? mun zaɓe shi lala daga cikin masu ci a zaɓi ban da ni eh, na gaba gaba ba kai ne Ya jagora yawa saka mada ban ce kuma ko ya abu ya juya kar mai wasa da zaben ba ne ka faɗa maka ko an ce shugaban ƙasa buhari shine shugaban zaman duniya har ƙarshe ah. wataƙila ma yanzu nasa mulkin bai wuce shekara biyar ba ya wuce ya kai ba to daga ran da ya gama duniya ta ƙare ah. to don Allah kai in ba ka manta da Allah ba rabu da zagin Buhari ba zai iya ba mu komai ba ba za mu iya ba shi komai ba ba zai iya rayar da mu ba ba zai iya kashe mu ba cikin mahaifa inda gyara a gyara mun ga ga malama to yanzu ba ka manta Allah ba ka dawo kana magana Buhari Buhari abubuwa nawa ne ba zai iya ba ma a gidansa to ne ma abin da ba zan iya ba a gidana da yawa haka ne ba san su Allah mu ma haka ne to manyan fuka ha Usman Sa'idu fa shi ma haka ne haka ne to haka ne ma to ya zamu bata lokacin mu a zuga ka ka dinga zagin mutumin da dole ranar tashi alkiyama wallahi sai an tsaya a gaban Allah a auna zagin da kamar ko kana da gaskiya ko ƙarya a fitar ma da haƙƙinsa a kanka ni ma in ka zage ni za mu tsaya gaban Allah a fitar da haƙƙina a kanka to idan haushi ne ya sa ka zagi mutum ashe kana matari ne so kake a ɗebi sallarka a bashi Allah ya kare mu to ni ga wani abu ina so mu auna mu dai ba mu san gaibu ba Ma Allah shi ya san gaibu tabbas to mu dauko yan Najeriya guda biyu ko biyar ko uku mu ce a tsakaninmu da Allah nufin Buhari da dukiyar Najeriya da 'yan Najeriya a sassata kar mu faɗa don Buhari mu faɗa don Allah yana cikin barayin Najeriya a iyana musamman? Ba ciki? To idan aka ce a zazzage shi, to a kan me? Bai da gaske muka fara an ce ba shi ba cikin barayin. An ce watakila shi daban gidansa ba daban. Haka ake faɗa. Haka ake cewa. Haka ne ba. to idan an yi gwamnati a najeriya yanzu buharin nan shi kadai shi ne gwamnati shi ne shugaban banki shi ne sanata shi ne dan majalisar jihar ku shi ne mai gidanki ke mata wance shi ya haife ka Kai ka haife shi. Shin uba ɗa baya da haƙƙi a kansa. Yanzu duk an tattala an bar wa Buhari. Ba mu da haƙƙi a kan sanatoci. Duk ba su da laifi sai Buhari. Ba mu da haƙƙi a kan sarkin musulmi. duk abin ya koma kan buhari ba ku da haƙƙi akan alhaji muhammadu sa dan alhaji ya mai wa'azi duk wannan ya koma kan buhari amin to jama'a kada fa ruwa ya ci mutum a wankin kalwa yanzu inda duka kai da banga da san kare gwamnan bankin Najeriya. Hmm. Wallahi in ka ce kana so ya fita salin alin ban da shi a sata. Za ka wahala. Haka nake zato. Yanzu duk su gwamnan banki ba ba ko tasu ba ai. Aka ce ai a gurin gwamnan banki gwamnatin Najeriya ba banza ce. Ce kai sai ce banza ne. Faɗi da turanci ta yan boko yana cikin system. Yana cikin system To da ‘yan majalisar dattijai suka kira shi ya je. Saboda sanin system. Ya raina su. Buhari ne ya ce markar ka je. Da ɗaya daga cikin ‘yan majalisun ya ce ya yi sata. ya yebe kudin Najeriya yanzu ya fi Najeriya kudi kun ji ko ba ku ji ba ni ma na ji wai haka jama'a ko a nan garin in ba sa'a ba in mutum ya yi fafarin zakaran wani ya kama yau za a kama shi wallahi ka kai canji ofis za a karba kuma za ka tsayar alkali ya tambaya sai hankalinsa ya tashi akan ya saci zakara to gwamnan banki an yi abin da aka ce ya satan bai fi zakarar ba to ina kotuna ina alkalai ya kuka bar gwamnan banki ana tuhumarsa ya saci kudin da ya fi na Najeriya ba kumar komai ba ina yan sanda ina dss ina maluma ya kuka shiru To jama'a a ganinku wanda ya sace kudin Najeriya ya ce duk kudin nomanmu ya zama nasa. Duk kudin kirar da makera suka yi ya zama nasa. Aka ce ba haka ya ce ba. Na ce to faɗi yadda ya ce. Aka ce ya ce kowa ya buɗe akan dole. jama'a ka'idar duniya ce dole ka buɗe ajiya Amma ka ake haka dole sai ka buɗe ka dole ji gwamnatin maka haka ne a to ba sai ba su bane ka buɗe akan dole ji gwamnatin ingila ashe ba ingila ba ce hmm. to ba ingila ba ku bane to ka bude kan dole ji gwamnatin Amerika, su ma ba su ba ne to ka bude kan dole ji shugaban bankin Najeriya ni kun san da kuka ce shi ne kun fa ja hankali na na ga kaman gaskiya ko gabara. gaskiya ce ma kun san dalili na na ji an ce yana gudu gaskiya take sa a gudu ko ƙarya to masu zarginsa sun ce yana gudu ndss sun ce zo so ya gudu wai to ni na san ba gaskiya ce ta sa yake gudu ba to amma akwai wata irin siyasar boye Allah ya ba mu ji ya ba mu gani ya ba mu tunani in an faɗa bu kwaram kubur ko matsaya mai tunani tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sara shi kansa tunanin ibada ce da wani zai tsaya ya tunani mai kyau na sa'a daya in Allah ya dauki lada ya bashi wata ibada sai ya yi ta shekara bai samu kammala ba kai ba gaya muku lokacin da insa suka tashi suna son arewa ta kashe inyamurai ta kashe yarabawa a yamutsa ƙasa barayi su tsira da na bakinsu ba sun kama musulmi hausa sun kashe a Legas ba ba su kama musulmi hausa sun kashe a inugu ba me suke so a kashe inyamuri to kai inyamurin arewa inyamurin insas baya son ka so yake yan arewa su kashe ka kai bayan raban arewa bayan raban insas baya son ka so yake a kashe ka to amma mun da yake musulunci muke yi da muka zo irin wannan rana ta wa'azi me na ce muku nace kan ku taɓa kowa in wani ya je kashe mutum a inugu ya mu to shugaban ƙasa buhari gwamnan jihar Enugu DSS ɗan sanda wani ya kashe mana mutum hmm. ku kama shi a kai kotu ku ne da mulki mu ba za mu dau doka a hannun mu na gaya muku haka da Allah ya sa muna da ƙa'ida. ya ayyuhal ladina amanu ati'u wa ati'ur rasula يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم wannan aya ina take alqur'ani Allah ya kira masu imani Allah ka san da mu a cikin mazan mu da mata yara da manya sai Allah ya ce adiwullah ku wa Allah da'a wa rasul wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da. wa ulil amri minkum da jagorori daga cikin ku sun faɗi abinda Allah ya ce manzo ya bayani ku yi da'a da muka ce kan ku taba su mun taba su to da lokacin nan an fara kashe-kashen da ina Najeriya da muka yi da'ar mun ga amfaninta ko ba mu gani ba jama'a ina nanatawa so ake yi mu tashi mu yi doke-doke a kashe-kashe Allah ka kiyaye mu idan ka zo kashe-kashen sarra komawa gida shugaban shi'a da ya tattara samari da 'yan mata ce ku je ku kashe mutane ku yi zanga-zanga ku koma gida an yadda sun koma gidan wasu sun salwanta Allah ya ce mu rika zanga zanga ne to kaga da suka sarwanta ba duniya to can kuma sun je sun yi abin da Allah ya ce kar su yi to ba lahira sun yi biyu biyu idan mutum na cuta in bai cuci kansa ba da saura duk wanda ya fito ya ce a yi zanga-zanga bai kai shi'a ba su suka fara zanga-zanga suka kashe saidina usman mm. haka ne haka ne malam to yau turawan yamma da na gabar suna ba da labari ana zanga-zanga a iran wai ni ba na ban je iran ba amma an ce wai ana zanga-zanga a iran ana yi to an ce shugaban kasan yana kashe su to in yana kashe su yana son zanga-zanga kenan ah, kai ma ba ka son zanga-zanga kace a mana a tsariya kai ma ba ka son zanga-zanga kana kashe yan uwanka kace a mana a sokoto shugabannin yan shi'a ba ka son zanga-zanga a she kuka ce a dinga zanga-zanga a jos a abuja ko yana mara ba iya ganewa ba to zanga-zanga ba kyau da Allah rufa mana asiri sa suka nemi mai zanga-zanga muka ki da mu da su ya faɗi shugabansu da ya ce a harbi sojojin najeriya a harbi caji ofis ɗin najeriya da mu da shi wa yake kurkuku to shi kansa wannan zanga-zangar ta mara amfani anya ba za mu ba za mu samu abin da za mu gane a nan ba yawa yanzu yan ce za a hana mu kashe kuɗin da yake namu ne hmm. aka ce wai aka ce wanda yake jinin cuta ne ya fito da abin wa ce shugaban ƙasa janaral muhammadu buhari na ce a ana yadda yaƙi jinin cuta domin da masoyansa da makiyansa sun ce ba macuci ba ne. Hmm. Kama yana a zatona ina da dama an ba Buhari shawara Allahu akbar dan mai shi Allah ya ba mulkin kasar mu ni kuma talakan sami Allahu akbar ina da dama ko ba shugaba shawara wa amruhum shura والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون الذين استجابوا لربهم الله يا كلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم يا كو مسلمين da إيمان يستجيبوا لله lillahi ku amsa kiran wa'azi amma kun tashi kar ku ku yi lillahi dan Allah kar ku yi dan kiyayyar wani ku yi lillahi dan Allah kar ku amsa dan son wani ku yi lillahi dan Allah Iza da wali rasuli ku amsa rasuli ku amsa wa manzon Allah sanannan nan da gaskiya abin gaskata da Allah ya aiko shi zuwa ga duniya gaba daya yi kira amsa masa in ji Allah والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة زادكم لما يحييكم in ya kira zuwa ga abin da zai rayar da ku zuwa ga abin da zai rayar da mu kiran Allah yake zuwa ga abin da zai rayar da mu kiran manzon Allah yake ba zuwa ga abin da zai kona ƙasa kiran Allah yake ba ba zuwa ga abin da za a kashe muku samarin ƙasa kiran Allah yake ba ba abin kira ne zuwa ga mata su baro dakunan mazajensu su yi fitsara a layi ba idza da'akum lima yuhyikum amma muna kira zuwa ga abin da zai rayar da mu me da ga Allah da manzon Allah da shugabanni daga cikin mu cikin wanda muke kira akwai shugaban ƙasa Buhari har yau ban ga wayanda talakawan Najeriya suka nuna masu kamar Buhari ba don wani ya kira su in ka leka sai su kaga yana da kuɗi ne amma da Buhari ya kira kai kudin tsayawa ma an taba ba ranci to a ce dan kudinsa to shugaban kasa Buhari Allah ya baka soyayya ta bayansa. a gani na saboda yana nufin mu da alheri dan kai ba macuci ba shugaban mu hari inda dukka kai da jin haushin masu cuta don za ka dake su kar ka hada da wanda bai yi cuta ba wallahi tallahi ba inda muka je muka ɗebi kuɗi muka ɓoye a ƙarƙashin ƙasa ta buguwar hanya babu ta kyakkyawar hanya ma ba mu ba to idan wani ya je ya ɗiba ka ce kai baka yadda ba sai ya bayar ya zo ya ce bari ya zuga talakawa a maka zanga-zanga to mu ba za ku zuga mu zanga-zanga ba ubangijinmu ya hana kuma ba ma goyon bayan satar da kuka yi suwa barayin amma da mu da muka san ba mai sata ba hmm. da wanda ya nemi kuɗinsa na halal bai yi sata ba mu ma ba ma son ka haɗa mu da ɓarayi ka cuci mu فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين شغبان كسا هاري بالله الذي لا إله إلا هو أسواتونا da yadda kake so ne da talakawan amma kowa miliyan goma goma don ka taɓa faɗa ko da taɓa faɗa ba ya ce a ba kowa fom za a sako kuɗi da jama'a billahi lazi la ilaha illawa ni nawa bai zo ba amma dai laifin nawa ne dan ni ban cika fom din ba sun cika ba samu ba ya ce a masallacin nan duk wanda ya cika fom ɗin an bashi to mu mun fahimci kai kana son mu amma wanda kace su ba mu ba su bayar ba ko bai kamata a ce kana shugaba kai baka san wannan labari ba don ka tashi duka wanda suka ci kuɗinka kar ka haɗa da mu da muke son ka na roƙonka don girman Allah ba don Muhammadu Sani ɗan Alhaji ya haya jingir ba kai dan Allah ba don talakawan Najeriya da ke son ka ba kai dan Allah amin dan Allah kakka tare hanyar da kudadenmu za su sami canji jama'a su asarar dukiyarsu ta noma da kiwo Allah jama'a su asarar dukiyarsu ta nema ta kasuwanci na halal idan ka taba bayan Allah hukuncin ba kyau ni kuwa na son ka ba na son abin da zai taɓa ka mummuna to in baka shawara ta taso ta taso shugaban ƙasa buhari ba wannan karan ne kawai ka taba yin shugaban ƙasa ba ka san mashigan mulki ka san yadda za ka kama mai laifi to kanka hana da wanda bai yi ba mu ka bar mu mu kashe kuɗin mu mu za ka yi canjin kuɗi wanda ni kai na ban gano hikimar canjin ba irin mu kuma da yawa in tarkonka ne na kama babarata kai ka sani Allah zan ce maka ka yi ba dan kai kake mulki ni ma na yarda da kai to amma kar ka hada da mu talakawa canjin ka ka bar kofa a buɗe kuɗin ka sabo a ta canjawa zuwa wata shida ha abada Allahu Akbar sai ka gama kwace sai ka gama kwace wanda kake son a canja din ko yanne shiga banki ka rike amma mu kanka takura mu ba ma cikin balayin kasan nan ba ma cikin masu neman haɗuwarka. wallahi tallahi mun taɓa roƙa maka Allah ya warkar da kai ka wallahi tallahi ina son ka gama lafiya ka sauka lafiya kayan so samu ne ya kamata kai ma kakka takura mana tare ko suke maka amma na san akwai faɗan ku na cikin gida manyan mutanen gwamnati so wayanda wato harbin ka ya taba harbin kamar soja ne ya ce da kibiya fagen daga ka san bindiga ta tashi tsiya rugugin banza take da ashe ba ta haɓu komai ba amma ita kibiya ba ta rugugin banza idan aka canna ta to a bakin wanda ta taba za a ji karata sai ka ji yayi wani mugun haki to ta kama to buhari wata gina ya yi harbi da kibiya to manyan sun fara haki ta kama su domin ba shakka mutumin da yake da tiriliyan a gida ba da yance suna ɗaukan ma'aikatan banki suna ba su su canja su canja ba abu za ta gari da mu dai ka a taɓa namu da mu ba barayi ba ne Eh, kuma barayi ba ne Kuma muna roƙa maka Allah ya baka sa'a Allah ya sa kar kai kuskure amin jama'a koma ga Allah mu yi addu'a mu dai ba mu san ta inda za mu fita ba amma Allah ya san Allah mu roƙi Allah ya ba mu mafita Allah ka buɗe mana ƙofa Allah kai ka ɗora mana asara asarar duniya kar ka ɗora mana asarar lahiya ubangiji ka kiyaye mu daga tashin hankali Allah kar ka kawo wa Najeriya zanga-zanga Allah wannan gini mai kyau na 'yan Najeriya masu kyau Allah ka sa alherin ya dore mana har gidan aljanna ta to sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا Allah ka ba mu kyakkyawar mafuta duniya da lahira Allah ka mana gata Allah